أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلمي من كسنتي منازنتي أو انتن سادوان دمكي أكن شرطا الوالله muka kai wannan bagire da muke zance sharuta wannan suka danganci yadda mutum zai yi alwalla akan haka muka yi zance cewa alwallan da mutum zai yi ya kamata ya kasance zai jero wannan mai gabobin alwallan ne yani ya fara wanke huskansa hannayensa ya shafa kansa ya shafa kafansa wannan idan mutum ba kai wannan ba to alwallanka bai inganta ba shine mutum ka fara shafa kafanka alwallanka bai inganta ba lamari na biyu kamar da muka yi zance cewa gabobin alwallah ya kamata mutum ka jero su ba wani fatara tsakaninsu shi ne mai kada ka wanke huskanka ba minti goma ko minti bakwai ka wanke hannunka wannan ba za ce masa alwallah ba kawai mutum ka wanke huskanka ne kawai A kan haka izan mutum ya zama na ka bar wani mai fasila ko wani lokaci tsakanin wanke huskanka da wanke hannayenka hal ya zamana huskanka da ka wanke ya bushe ruwan da ka wanke huskanka ka ya bushe sam in aka ce ma wani ma kaya alwalla ya ce la wannan huskansa ba komi ko a'a kanka da ka shafa zuwa ka shafa kafanka kan ya bushe ta a wannan hali wannan alwallon bai inganta ba alwallon wannan ta bataccen alwalla ne nan za mu ga yan uwayenmu yan shi'a za ga wani izan ya yi alwalla sai dan taka taki daya biyu sa'an nan mai ya shafa kansa da kafansa wannan ba laifi ba laifi a wannan hali mutum ka alwala ka dai daki kadan yanda ba za a ce mai an samu mai fatara tsakanin wanke huskanka da hannunka da shafan kai da kafa ba wannan ba laifi a kan wannan hali sa'an nan lamari da za mu yi zance a kai ba mu yi zance kan sharuttan alwallah amma ta yanda mutum mai za ka yi alwallah shine muka ce mai kada mutum mai ka fara wanke hannunka masalan sa'an nan ka wanke fuskanka shine ka jero wannan gabobin kamar yadda Kur'ani ya fada sa'an nan lamari na biyu kada ka bar wani fatara tsakanin mai wannan gabobin sharati na ƙarshe da za mu yi bayani a kansa shine mai abin sharatin da ya danganci mai mai alwalla da kansa mukallafi awwalan mutum kada ka nemi taimako a wurin wani lokacin alwalla shine mai bi ma'ana kada ka bar wani ya maka alwalla dukkan wanda zai yi mai ya yi alwalla da kansa dukkan aikin da ake yi cikin alwala wanke huska hannaye guda biyu shafa kai kafa dukkan abin da za ka yi kai da kanka to wajibi ne kada ka bar wani mai ya maka akan haka idan mutum kaya ka wanke huskanka sai ka wanke kaya ka wanke huskanka da hannunka ka wanke kaya ka wanke huskanka da hannunka ka shafa kanka ya kamata mai wannan duka wajibi ne ka yi su har ya kai inda za ka gaza ba kai kai to lokacin sai ka nemi taimakon wani idan mutum ka samu kanka cikin wani hali da yake mai ba kai kai alwallah to lokacin ya kamata mai ka nemi wani ya maka wannan alwallah wannan kuma zai wannan alwallan kamar yadda wani suka faɗi cikin wasu malummanmu shi ma zai yi niyya kuma wanda za masa alwallan shi ma zai yi niyya shi niyyan wanda zai maka alwalla ba wajibi ba ne amma kai da za maka alwallan wajibi ne mai kai niyya lamari na uku wanne yake mai ake masa alwalla saboda ya mai yana da rauni a cikin mai wani gabobin nasa amma sai ya dace kuma cikin wani gabobin nasa ya yi mai shi da kansa ya yi alwallan to lokacin a wannan gaban da zai yi shi da kansa ya alwalla to ya kamata shi da kansa ya yi gabobin da mai gajiya to sai bar me wani ya taimaka masa lamari na hudu dukkan wanda cikin alwallan sai zai nemi taimako ko agaji wurin wani ya taimaka masa ya masa alwalla ala sabilin misal idan mutum ya wanke huskansa da hannayensa amma bai ya shafa kansa da kafansa to wanda zai masa wannan zai zo ya shafa masa kansa da kafansa ya kamata ruwan da zai shafa masa kansa da kafansa ya zama na ruwa ne na wannan alwallan shi ne me zai abin nan ruwan huskansa wannan alwallan ruwan huskansa zai sa hannunsa a kan huskansa ya kwafata ruwan huskansa ko hannayensa sai mai sai ya shafa kansa da kafansa da shi kada mai ya nemi ruwa da yake mai ba ruwan da aka yi alwalla da shi ba a wannan hali izan mai ya zama na ba ruwan kamar misalin lokacin zafi ko wasu garurruka da yake lokacin zafi idan mutum yana alwalla kyaftawa da da gani sai ka iske mai huskansa da ya wanke ya bushe hannunsa ya bushe a lokacin dole ya sa wani ruwa daban a cikin wannan hali abin da yake wa ihtiyati wajibi ya kamata shi mai alwala ya yi taimama bayan wannan alwalla a cikin wannan hali sai ya yi taimama kuma saboda shi yadda fatuwan yake haka ne izan mutum ya zamana ya mai ya yi alwalla a gabobinsa duka to ya kamata ya nemi wani ya taimaka masa misalin da muka kawo shine mai wurin shafan kai da kafa wanda zai taimaka masa kuma zai agaza masa ya kamata ya yi amfani da ruwan huskansa da hannayensa sai dai zamana wannan bai ke muka ce a wannan halin zai me zai nemi ruwa amma a cikin wannan halin kuma ihtiyati ne na wajibi shi wannan aka masa alwallan ya yi taimama wannan abin da ya danganci mai neman agaji a cikin alwalla kenan yanzu za mu yi zance a wannan babi cikin sharuttan alwalla sharuttan da ya danganci mai alwalla mun gabatar da zance cewa izan mutum ya sani cewa izan ya yi alwalla wannan alwallan zai zama sababin cutansa watan idan alwallan zai yi ciwo ko yana tsoro wani cuta ya kama shi to wannan mutum wajibi ne ya yi taimama idan ya yi alwalla a wannan huskan to alwallansa bai inganta ba wannan a halin da yake ya sani kenan amma idan bai sani ba cewa idan ya yi alwalla zai cutu ko ba zai cutu ba daga baya ya fahimci cewa izan yin alwalla zai cutu to a cikin wannan huska wannan hali alwallansa mai ya inganta huska na farko shine ya san cewa mai zai cutu sai alwallan to mai alwallansa bai inganta ba huska na biyu bai sani ba bayan alwallan ya fahimci wannan halin to alwallansa ingantacce ne sa'an nan lamari na biyu da ya danganci mai alwala ne ya kamata ya niyan kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala yani kada ya zama alwallan da zai zai alwalla ne saboda mai riya idan muka yi zance niyya nan ya kamata mu sani ba dole ne mutum za ka yi alwalla ko za ka yi sallah ka zo ka saya ka yi niyya da halshinka ka ce Allahumma inni nawaitul wudu taqarruban ila Allah ta'ala la bai bukata ko cikin zuciyanka ma saboda me mutum da kai kudiri cewa lokacin sallah ya kai za ka tashi ka yi alwallah wannan niyan kenan saboda idan aka tambaye ka wani me kake aikatawa za ka ce alwallah in ke yi wannan ya isar wannan izan mutum ka samu kanka cikin ya isa niyan kenan ba bukatan ka fadi da halshe lamari na karshe abin da ya danganci sharatin alwalla kuma bangare da ya danganci mai alwalla da kansa izan ya zama na lokacin sallah ya yi kunci da cewa in mutum ka ce za ka yi alwalla in ma ya zamana dukkan sallah masalan sallar la'asar in ka ce za ka je ka nemi ruwa ka zo ka yi alwalla dukkan raka'o'in mai sallar la'asar ba za ka same su ka same cikin lokaci ba ko sashi daga mai raka'an sallar la'asar ya me ya shiga bayan lokaci to a wannan hali ya kamata mai wajibi ne mutum ka yi taimama kada ka ce za ka yi alwallah kada ka ce zan je samun ruwa yin alwallah saboda alwallah ya fi a'a izan kasancewa kai alwalla dukkan sallan da za ka yi raka'o'in wannan sallah za ka yi su me bayan fitar lokaci ko sashi daga wannan raka'o'in za ka yi su me bayan fitar lokaci to lokacin wajibi ne mai kai taimama kai wannan sallah kuma ya isar na ji wannan zance kenan da ya danganci batun sharatin alwallah mun yi zance abin da ya danganci mai kuskon da mutum za ka yi alwallah da shi ko buta yau ko gwangwanin da za ka yi alwallah da shi da ruwan da za ka yi alwallah da shi sannan muka yi zance kan yadda za ka yi alwallah shi ma menene sharatin wannan kaifiyan alwallan sa'an nan shi mai alwalla da kansa menene sharatinsa wannan mai sharatun da suke gabanin alwalla ko a tsakanin yin mai alwalla lokacin da mutum mai yake alwalla duka mu yi bayaninsa a sabon saduwa Allah subhanahu wa ta'ala cikin buwayensa ya so ya yadda za mu yi zance a kan mai wajiban alwalla menene wajibi a cikin alwalla sa'an nan kuma idan mutum ya zama na mai eh, kayi shakka a cikin alwallanka ya za ka yi mai ka gyara wannan alwallan sa'an nan da ababen da su suke mai suke bata alwalla ubangijin allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace allah subhanahu wa ta'ala biya da dukkan masu bin wannan shirin namu bukatunsu baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu